Ramadan Karim daga tashar rayuwar masoya. Misalin duniya tamkar jami'a ce wacce kowa ke shigarta da zimmar fita da kyakkyawan sakamako. Amma a ƙarshe kaɗan daga cikinsu ne suke iya fita da abin da suka shigo domin shi. duniya kenan wadda kaɗan daga cikin mazaunanta ne suka fahimci dalili ko kuma makasudin zuwansu cikinta yayin da mafiya yawan mazaunanta suka manta menene dalilin zuwansu ba kuma wai don ba sa ganin waɗanda suka kammala abin da ya kawo su so kuma ba ya Allah kada ka sanya mu a cikin waɗanda suka manta abin da ya kawo su cikin duniya wannan sakon barka da shan ruwa ne daga tashar rayuwar masoya. Ramadan Karim daga tashar rayuwar masoya.